Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum uwa. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu. Mai suna Iman. Kashi na casa'in wanda marubuci marubuciya Kalisa Daidarar ta rubuta. Muke kawo muku shi a wannan channel namu na YouTube. Mai suna Abba Effects World domin nishadinku. Ni ne naku kamar kullum Abba Effects. nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. Sai karfe ɗaya Iman suka bar gidansu Farida bayan Farida da mijinta suka kosar bakin mota. A backseat Iman ta ajiye wa madan abincin da Farida ta tilasta mata sai ta tafi da shi. Sannan ta bude front ta shiga Mujahid ya ƙara sallama da Dr. Khalil ya ja motar. Iman na daga ma Farida hannu sai da suka hau saman titi. Ya kalli jakaranin ta ya ce, Jakar me? Jakar me wannan? Ta turo baki ta ce, Bani kyauta ta yi. Ta ga ban zo da jaka ba. Murmushi ya bai ce komai ba bayan 'yan mantuna ya ce idan kika gama haifa min yarana sai in miki lefanki ko? Ko kallonsa ba ta yi ba ita dai tana runguma da jakar Dan Farida ta ce mata kada ta yarda ya ga abin da ke ciki. Sai da suka kusan gida Mujahid ya ce Ammi fa tana gida. Ta zo, Iman ta kalle shi da sauri ta ce Ammi da gaskiya ya ce eh murna ta fara yi kamar 'yar yarinya a motar. Ganin murmushin da yake ta dakatar da murnar da ta maraice ta ce don Allah ya kace min wallahi don ni ban yadda ba. Kila ba da gaske kake ba. Shi dai murmushi kawai yake lokaci ɗaya ta ɗaure fuska ya ce, To ammi ba za ta iya zuwa ganin ki ba kenan. Turo baki ta yi ta ce na san amina ba za ta iya ba ya ce saboda ni. Ta ce ni dai na san ba za ta zo ba. Ya ce to idan muka je kika karanta me zan miki ta kalle shi da sauri sai kuma ta yi murmushi ta ce idan muka je na ga da gaske ta zo zan baka dubu goma. ya da kai still yana murmushi ya ce idan kuma ba mu ganta ba fa ta turo baki ta ce sai ka siya mun waya. Yawaro ido ya ce mm, ta ce eh yayi murmushi ya ce to ban yadda ba dubu goma da kika ce yayi kaɗan. Ta ce to me zan baka ya shafa kansa ya ce dubu goma tare da kes sannan kuma da hog. Ta waro ido sai kuma ta rufe fuska ta ce to naji ya ce kin ji kika ce fa a hankali ta ce eh yana murmushi ya ce in dai muka je muka ga 'Yan gida ai duk ɗaya ne ko? ta girgiza kai da sauri ta ce no ni dai amina na ce fakin ya kofar gida ya kashe motar ya sauka ita ma ta fito tana rike da jakarta ta buɗe backseat ta ɗau woma ɗin abincin ba ta ko kalli take away ɗin da ya musu da safa ba ta nufi gate. Shi ya kwashe ledojin ya rufe motar sannan ya bi ta Still Iman ta yi ganin motar gidansu a kamfan ɗin ta juya ta kalli Mujahid da ke tahowa yana murmushi. Lokaci ɗaya ta nufi cikin gidan da sauri ta buɗe ƙofa, sai kuma ta tsaya tana kallon mama Hadiza da inna da ke falon. Mujahid ya buɗe ƙofar shi ma ya shigo Iman ta ajiye maɗin hannunta ta nufi Mama Hadiza. Dake murmushi ta faɗa jikinta cike da farin ciki ta ce oyoyo mama, yaushe kuka zo? Mama Hadiza ta rungume ta ta ce daga ina kuke Iman na washe baki ta ce mun fita ne mama. Yaya kai na gun anti Farida kin tuna ta? Mama Hadiza ta ce nan take aure ita ma Iman ta gyaɗa kai tana murmushi ta ce eh mama. Mama Hadiza ta ce masha Allah amma kina cin abinci ko dota na ga rami. Iman ta sun kuyar da kanta tana murmushi ta dai inna na zaune fuska a murtuke ta kwara ma TV ido. Mujahid da murmushi ya kara safalan ya ajiye leda hannunsa ya zauna kusa da ita. Ya mata side hug ya ce na san dai waje na kika zo ko inna. Inna ta ce to dama wajen wasan zo idan ba kai ba Mujahid. Ga dambun nama nan cikin kula na maka. Dariya ya fara yi yana kallon ta Iman ta ɗaga kai daga kwancen da ta yi jikin mama Hadiza. Ta kalli Inna. mikewa ce ta da kusa da ita tana murmushi cike da masifa Inna ta ce, Don Allah ‘yar nan ki rufa min asiri ki ja baya ba wajen ki zo ba, Allah ma shaida ni. Mama Hadiza ta ɗauke kai tana dariya Iman ta turo baki za ta bar wajen mujahid ya yana dariya. shi ma ya ce ina ce fa ko baki gane ta ne? ina ta ce wace ce kuma iman dariya kawai mama Hadiza da mujahid ke yi iman za ta bar wajen mujahid ya ruko ta ya zauna da ita gefen shi rufe fuskar ta ta yi jikinsa da sauri ta fara kuka mujahid ya ɗan kalli mama Hadiza da ke dariya har lokacin murya can ƙasa ya ce ma ina. tunda kuka kika zo samun matata tashi ku yi wucewar ku mun yafa zuwa Inna ta kamar bata ji shi ba fuska murtuke mama Hadiza ta ce babu kowa gidan ni?" Ina ce ka ce mun safina ta dawo. Mujahid ya kalli sama ya ce me tana gida mana bata fito ba ne. Inna ta ce au kana nufin tana ciki to zan hau sama wannan mata Hadiza tana ne wai gidan mutane. Mikewa Mujahid ya wuce saman imanta ta be shi da kallo inna na kallon ta ta ce. to babu abinci gidan mujahid ɗin ne da kike da kika rafke aka Iman ta haɗe rai ta ɗauke kai mama Hadiza ta ce ɗebo ruwa kicin wanki ina. Garden X ɗinta. Miki wayin na ta yi ta ɗaule da Garden X ɗin da ke ajiye kusa da babban troli. Makayanta da mama Hadiza ta taho mata da shi ta wuce kicin tana kallon hanyar stairs. Inna ta kalli mama diza ta ce wallahi duk ta rame kin ga abin da nake gudu kenan ko? Dama duka duka iman nawa take da za a ba katan nan. Ni dai ba ruwana. Mama diza ta ce rashin kwantar da hankali ne da damuwa fa inna. Da alama kuma ta fara kura. Inna ta taba baki ta ce ni dai ba ruwa na har iman ta gama wanke gadin X ne. Ta zuba su a kwano ta dawo. Mujayi dai bai fito ba sai kallon stairs take. Ina ta ce ko ‘yar Maltina babu a gidan ne? Daga Kaduna fa muke mama Hadiza ta saci kallonta ba ta dai ce komai ba. Mujahid na tsaye dakin safina da ke kwance saman gado fuska ɗaure tana taunar cingam. Kana ganin idanuwanta ka san kuka ba na wasa ba ta ce. Yana kallonta ya ce kina kallon ta kina gaya min. ba za ki sako ki gaida iyayena ba safina. A fusace ta mike zaune ta ce eh ko dole ne mujahid dan Allah ka rabu da ni ka fita. Ni dai abin da na sani duk wanda ya shiga kina a gidan nan Allah ya isa. Kuma matakin da zan ɗauka sai ya girgiza kowa. Ni gaida iyayena kake da zan gaida naka. Da mamaki ya dinga kallon ta yana ƙoƙarin ya kontrolin ɗin kanshi. shi. Can ya juya ya fice daga ɗakin ta bi shi da wani mugun harara. Tana kaskas da cingam yana sakowa downstairs iman ta wani haɗirai tana cingadin egg ɗin. Ina da ta ɗauka. Ina na kallonsa ta ce un ba ta nan ne iman ta cafke ta ce tana ɗaki. Ina ta zaro ido ta ce tana ɗaki duk uban sallamar da muka bubbuge muna yi a kofar nan. Na dinga yi tana jin mutumin shiru. Mikewa inna ta ta wuce sama mama Hadiza ta ce don Allah ina ki bari ki da ki zauna ni ba na son haka. Ko sauraron ta inna ba ta yi ba mujahid da ya bi ta da kallowa kamar iman da ta ji mugun daɗi har ranta. ina ta bude ɗakin farko da ta gani sai ga na kwance saman gado. Waya kara a ta tana jin buɗe ƙofa ta katse wayar da sauri. Ina ta saki baki tana kallon cacan ta ce amma ke dai barbaɗaɗɗiya ce safara'u. Ashe kina cikin gidan nan ki je shigowar dangin mijinki ki kamar maiya. Ni fa na haifi uban mijin. Hadiza kuma kanwar ubansa ce. Ashe ke salubaɗɗiya ce safara'u. Safina tunda ta kalle ta sau ɗaya ta ɗauke kai tana cin cingan mama Hadiza ce ta hauro sama. inda ta ce wallahi ga tana Hadiza ina mata magana ko gaishe ni ma bata yi ba. Tana cin cingam irin na karuwai. Hanya wannan matar aure ce kuwa. To daɗin abin da yayi ko kashi mai rai ba ta taɓa haifa ma majayi ta ajiye ba, balle Ahmadu ya samu barbaɗaɗɗun jikoki kamar ta. Kuma insha Allah iman ce za ta cika gidan nan da ‘ya'ya muna nan da ku. Mikewa Safina ta yi ta daina cincin gam ɗin bakinta tana kallon ina. Duk zaman su da Mujahid ba ta taɓa kawo haihuwa a rai ba sai yanzu da in nake mata gori. Safina ta yi wani murmushi ta ce wacce uwarta wacce uwarta juya ce ita ce za ta cika gida da 'ya'ya. Mama Hadiza ta ce ke ƙaramin mara kunya kama kanki kada in baki mamaki da baki tunani ba mara tarbiyya kawai shashasha. Tun da kika mana haka to uwar da ta haife ki ma za ki iya wulakantawa haka. Safina ce wani murmushin rainin hankali ta mike ta shige bathroom tana cewa ana zama kadangaren bakin tulo babu wanda aka yi iya da ni. Mujahid da ko an ki ko an so ni ce ta farko a gidansa ba isa a canja wannan ba. Ki ta sa abin ɗakin in na ta juya ta fita tana kwalan Mujahid kira. Mujahid na ganin Mama Hadiza ta wuce sama dama ya miƙe ya koma kusa da Iman. Da ta haɗe da ya ɗauke kai ta yi ya juyo da ita yana murmushi ya ce, Ina alƙawarinmu. ta take sanyi ya ki bari ta tashi nan ya rungume ta. Yana ba ta kis ga mamakin shi ba ta yi yunƙurin dakatar da shi ba, sai dai yana jin yadda zuciyar ta ke bugawa. Muryar ina da ya ji ya sa shi sakinta da sauri ya matsa da kusa da ita. Masifa kawai na take kamar za ta ari baki. Sakowar Mama Hadiza ya sa Mujahid ya miƙe. Mama Hadiza na kallon shi rai a ɓace ta ce, Har mu ya riska yarinyar nan za ta wulakanta haka Mujahid. Mujahid ya kasa cewa komai na ta zauna a hankali ta ce ni har zaki na ma ta yi ban kula ta ba. Mujahid ya ce ku yi hakuri don Allah mama. Mama Hadiza ta ce insha Allah a dalili na babu abin da zai samu aurenta. na san dai za ta gani a ƙwaryarta abin da ya sa muka zo iman ba za ta zauna gida ɗaya da ita ba san ba zai yiwu ba tun wuri ma ka fara shirin raba musu gida in na ta ce a to jikata ba za ta zauna da mai maiya irin safara'u ba yarinya shegiya kawai mara tarbiyya ni take tauna macingam tana balan-balan da shi to wannan shegiyar labceciyar uwar ta ta taimaka ba ni ba Shi dai Mujahid bai ce komai ba amma sosai ransa ya yi mugun ɓaci. Mama Hadiza ta zauna lokacin ranta a ɓace tana girgiza kai ta ce, Uwarka dai ta cuce ka wallahi, domin wannan ba yarinyar aure bace kwata-kwata ba ta da kirki. Inna ta ce ato gwara da kika gane gane ma idanki, da ni ce na koma gida nake faɗa karyata nan da kuka saba za ku yi, barin mutumin nan bukar. a sannu za a yi walƙiya halin kowa ya fito nan ba da daɗewa ba kuma ni dai abin da na sani shine duk wanda ya kuskura ya majika ta wani mugun abu wallahi wallahi watan mutuwarsa a duniyan nan ya tsaya cak don ba zan yadda ba sai na hallaka shi ita dai mama adiza ba ta ce komai ba miƙewa ta yi daga ƙarshe tana kallon imanta ce mu tafi sama ba daɗewa za mu yi ba. Iman ta miƙe hankali ta bayan ta Mujahid ya bi ta da kallo. Sai da suka isa stairs ta juya ta kalle shi ta langabar mata da kai. Langabar mata da kai ya yi ta make faɗa, ta bi bayan mama Hadiza. Ɗakin da ke suka shiga mama Hadiza na bin ɗakin da kallo ta ce nan ne ɗakin ki. Iman ta ce tun da muka zo a nan nake. Mama Hadiza ta zauna gefen gadon tana kallon ta ta ce, babu matsala ko shiru iman ta yi mama Hadiza ta ce kar ki ji komai ki gaya min me matsalar ki kin ga kwanan nan zamu ba dadewa zami ba za ci Iman ta durkusa kusa da ita hankali ta ce mama kawai dai sai matarsa ta yi ta tsokana ta haka dazu da safe ta shigo min ɗaki tana zagi na mama Hadiza ta bude ido sosai ta ce ta shigo ɗaki tana zagin ki akan me Iman ta ce wai na auri mijinta kuma take cewa bai kwana a ɗakina ba sai nata. Mama Hadiza ta kankance ido tana kallon ta gaya ɓace ta ce shi mujahid ɗin ya na shi kwanciya a ɗakin ki. Murmushi Iman ta yi kamar ba za ta ce komai ba sai kuma ta ce ni ce na ce ba na so. Mama Adiza ta ce ashe kiwa wuya ce ban sani ba kuma ina kallon maki kallon mai ilimi ashe ba haka bane Iman. Imanta sun kuyar da kanta ba ta ce komai ba maganganu sosai mama Adiza ta mata. Yawanci duk babu bambanci da wanda da ta mata sai abin da ba a rasa ba. Ita dai kanta na ƙasa mama Adiza ta ce, Idan ma za ki cire wannan tukunyar taki ki cire, ni dai na gaya maki. Idan ku ba haka ba kin dinga kwasar takaici da gori kenan gun jakar kishiyar nan taki. In har kika yarda ta gano abin da kuke ciki, Ima ta goge hawa da ke a idan ta hankali ta ce to mama. Cikin kwantar da murya mama Hadiza ta ci gaba da bata shawara. Sannan ta ɗaura da nasiha. Iman na kallon ta sanye ta ce mama yaushe amma za ta zo ita. Mama Hadiza ta ce ke ma kin san ba za ta zo ba. Amma nan da wata ɗaya ai zai kai ki gida na sani. Iman ta ce to Mama Hadiza ta bude jakarta ta ajiye mata abubuwan da ta kawo mata ta mata bayani sannan ta miƙe ta ce ki ajiye ki ki ajiye su sosai sai ki fito falo daga haka ta fita ɗakin iman ta miƙe ta zuba su a jakan da antifarida ta bata sannan ta fita ɗakin ta raga ƙofar ɗakin safina ta sauka ƙasa